فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار الحمد لله من yi ma Allah subhanahu wa cikin yardarsa da amincewarsa da ya hada ma cikin wannan ɗakin taro domin gabatar da walima na aure wato aure na an gaye guda biyu hajiya sharifa hamid da mai gidanta alhaji abba ne sunan na gaba na mace sunan da ya mai bi ma wannan na yawa alhaji abba surari wanda dangi da 'yan uwa sun haɗu a wannan wuri domin taya su murna to kamar yau ka sani asalin wannan walimar an gayyata babban malam ne Sheikh Dr. Abubakar Giro Argungu kuma insha Allah yana nan tsaye muna jira su wuce kamar da kuma gani tare da ni akwai shugaban majalisar malamai ta Argungu Local Government wato Imam shayar kuma Dr. insha Allah nan ba da tsewa ba wato shek direban bawa argungu muna tare da shi da kuma sauran tawagar da in Allah ya da muna tera muna sa ran iso wasu koyaushe to amma zan dan share musu hidi kamin a kamar yadda muka sani irin wannan wuri 'yan an hadu to yana da kyau mutane su ba da hankalinsu na daya a saurara ba daidai ba ne an ga yanzu irin waɗannan manya-manyan maluma wani ya zo ya haɗa su muna son ku babu haɗin kai domin haɗin kanku shine cin nasara a cikin wannan karatu muna neman dukkaninku ku babu haɗin kai kuma ku ba babu son ana cikin karatu ana maganganu ana hira da wasu yana daga cikin alamar rashin wayewa da kuma rashin fahimtar addini a zo irin wannan wuri a ganka kana surutu ko kana rigima wannan ba daidai ba ne don haka muna kira gare ku mu ba da haɗin kai kuma ku saura muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci gabanin amarya ba ta fito ba amma dai ga uwayen amarya to abin da nake so in yi magana shine siffofin uwa ta gari wace ce uwa ta gari menene siffofin uwa ta gari kame da kuka sani ita mace wato nagartarta samun zamanta ya kwarai yana sanadiyar ‘ya'yanta su zama na kwarai abinda malamai suka ce irin yanda ‘ya'ya suke tasirantuwa da uwa bai kai tasirantuwar da suke yi da mahaifinsu ba ‘ya'ya suna tasirantuwa kwarai da mahaifiyarsu to wannan shine dalilin da ya sa muke neman muke neman goyon bayanku na ku ba da haɗin kai ku saurara ku saurari waɗannan darussan da malumanmu za su gabatar idan aka yi maganar uwa ta gari wato uwar kwarai to akwai buƙatar iyaye mata su siffantu da wannan siffar domin babu yadda za a iya samun 'ya'yan ƙwarai. sai an dace da uwan kwarai to kudin nan ku ne za ku haihuwa muna ‘ya'ya na gari idan aka ce mace ta gari to ba a iya samun mace ta gari sai an samu mai uwa ta gari da zaran uwa ba ta zama ta gari ba to ba yadda za a yi yadda ta zama ta gari kun san alkhairin da ke tattare da a ce mace ta zama uwa ta gari domin alherin da ke cikin wannan ba ƙaramin alheri ba ne saboda aka muke kira gare ku a matsayinku na uwaye 'ya'ya ku zamana kun siffantu da waɗannan siffofin waɗanda ake neman ku siffantu da su to na daga cikin siffofin uwa ta gari ta ce mai kulawa da tarbiyyar ƴaƴanta mai kulawa da tarbiyyar kanta kuma tana kulawa da tarbiyyar ƴaƴanta malamai sun ce faqidu shay'i la yu'ti mutumin da baya da abu to bayan da za a iya bayar da abu idan ya zama na ke baki da tarbiyya baki da halaye na kwarai to yaushe ake tunanin ƴaƴan su zama masu halaye na gari ya ku iyaye mata ku tausaya muna duniya ta shiga wani hali na halin kakanikai. ba abin da ya jawo mana irin waɗannan matsalolin face ƙarancin tarbiyya da ake samu a gurin 'ya'yan kuma wannan yana da nasaba ne da ƙarancin tarbiyyar iyayenmu mata idan mun koma ga iyayenmu da suka gabata irin tarbiyyar da suka ba mu mu sai ka ga koda kwata ɗinta ba mu iya mu su da haka muke kira gare ku ku agaji al'umma ku zama masu halaye na ƙwarai ku zama masu tarbiyya ta ƙwarai domin me domin a sami ƴaƴa masu tarbiyya ta kwarai yau duk wani gwamna shugaban ƙasa wani minista mace ce ta haife idan bai sami tarbiyyar kwarai ba daga mahaifiyarsa to ba yadda za a yi ya iya zama mutumin kirki ko ya iya zama mutum nagari sai mahaifiyarsa ta zama mai halaye na kwarai mai ɗabi'u na gari mai shawawan halaye don haka nake kira gare ku iyaye mata ku zama ‘ya'ya na kwarai domin duniyar ta shiga wani hali na ƙarancin tarbiyya yau duk wani wanda ka ji yana magana sai ka ji ana magana akan tarbiyya saboda ne ƙarancin wannan tarbiyyar ya haddasa mana da matsala kuma sai ke zama mai halayen kwarai Allah subhanahu wata'ala ya ce wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idnillah wato gari na kwarai ya ka ce wannan ƙasa ce mai kyau to za ta hitar da tsaronta mai kyau idan iyaye ba su zama mutanen kirki ba ba yadda za a yi biyan su zama masu kirki kuma idan Allah ya sa aka samu uwa ta gari mai halaye na kwarai wannan zai sa ‘ya'yanta su ma su tashi masu halaye na kwarai masu nagarta masu ɗabi'u na kwarai don haka muke kira gare su iyaye mata ku taimaka mana ku zama masu halaye na gari ku zama masu tarbiyya duk wasu ɗabi'u wayanda ake kira rashin tarbiyya ku yi ƙoƙarin kawar da kanku daga gari. yau muna da bukata kwarai da gaske wajibinki ne ki tarbiyyar ƴaƴanki kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba da umarni da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Ya ce ya ku masu imani ku tsare kawunanku da iyalanku daga shiga wata irin wuta wannan wutar makamacinta shine mutane da duwatsu ce idan uwaye suka zama mutanen kirki suka bayar da tarbiyya ta kwarai sosai duniya ta zauna lafiya abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce wato alaikum anfusakum la yadurru man dalla idha hadaytum abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce wato na umurce ku ku yi kokarin gyara kawunan ku da tarbiyyar ba zai cutar da ku ba duk wani wanda ya halaka wannan ayar da ire-irenta suna nuna muhimmancin mu uwaye mu zama na kwarai a samu uwa ta gari a samu uwa ta kwarai mai halaye na gari mai ɗabi'u na kwarai to idan aka samu wannan shi zai iya taimakawa wajen samun uwa ta gari yau kamar da nake ta maimaitawa muna cikin wani halin ha'ula na ƙarancin tarbiyya idan kuka gyara halayenku da ɗabi'unku kuka zama mutanen ƙwarai mutanen kirki to alhamdulillah insha Allahu wannan zai taimaka mana a samu mutanen kirki ƴaƴa na gari yana daga cikin abubuwan da ya kamata ku tahi tsaye ku kula da tarbiyyar ƴaƴanku akan shi shine abin da ya shafi sallah yau mun wayi gari za ka ga yarinya balagagga yarinya ta balaga amma ba ta sallah to lehin waye lehin uwarta idan ka ga yarinya ba ta sallah to uwarta ma ba ta sallah don ba yanda za a yi a ce ke uwa kina sallah kuma ke tsayo akan sallah yadda shari'ar musulunci ta yi umarni yarki ta ce ba za ta yi sallah ba kuma ta zauna lafiya wala wannan ba zai yi ba don haka akwai kalubale kware da gaske annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce murru abana'akum bis salati wa hum sab'a sinin annabi yace ku umurci ku da yin sallah don suna ƴan shekara bakwai ku duba jama'a yaro sun yana ɗan shekara bakwai aka umarce mu mu ba shi tarbiyya sun yana ɗan shekara bakwai aka ce a koya mai sallah yanzu ga yara nan cikin gida sun wuce shekara bakwai amma zai ga ana sallah babu wata alamar damuwa da su sallah ba a nuna musu komai ba na nuna ana son su sallah saboda ne saboda sakaci da ja da baya irin na iyaye mata amma alhamdulillah akwai masu kulawa akwai iyaye mata wanda suke kulawa suna kulawa da sallar ƴaƴansu su suna yi kuma suna umurta ƴaƴansu da su sallar da abin da muke kira gare ku ku ne iyayen al'umma gyaruwarku shi ne gyaruwar al'umma lalacewar ku shine lalacewar al'umma da zarar Allah ya kuka zama mutanen kwarai kuka zama masu tarbiyya masu halaye na gari to al'umma za su zama lafiya tabbata da haka ku tsare tsaye ‘ya'yan nan na fito suna da shekara bakwai mazansu da mata a umarce su da yin sallah annabi yake buhun alaiha kuma ku ba ‘ya'yanku kaki wahum wato ashara ne idan sun ka kai ɗan shekara goma ba su sallah duk wanda ya kai shekara goma bai sallah to a ba kashi a yi mai kulala a kan mi a kan rashin sallah to kamar na gaya ba yau ga nan da yara 'yan mata gudare sakwa-sakwa ba su sallah ga nan da 'yan samari sakwa-sakwa ba su damu da sallah saboda haka ku tayi tsaye-tsayin daka ku gyara tarbiyyar 'ya'yan ku yi tsaye su yi sallah sallah ita ce farkon awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al akan gane mutum mutumin shirki ne idan ya zamana yana sallah annabi ce idan sallar ta gyaru to komai ya gyaru idan kuma sallar ta lalace to komai ya lalata wannan sallar idan ta zamana an samu mutum na tsaye da ita ita ce alama ta farko-farkon zamansa mutumin kirki ita ce alama ta farko-farko na cewa wannan mutumin zai zama mutum ne mai tarbiyya mai halaye na fari amma idan bai da sallar nan ba an samu aka sau da haka ku mayar da hankali ga abin da ya shahi sallar 'ya'yanku kuma su dinga yin sallar a kan lokaci su dinga yin sallar nan a kan lokaci ba wai zan suna yin sallar ba a kan lokaci in maza ne a yi ƙoƙari su dinga zuwa masallaci suna yin sallar a dinga cewa su je masallaci su yi sallar saboda haka wannan muhimmin abin ne abin da ake so a kula da shi to da yake daman na gaya muku zan ji hankalin iyaye mata gabanin amarya ta isu to yanzu ne Allah ya yi zan gabata muku da shehin malami Dr. Imam Suleiman Bawa Argungu shi ma ya ba mu tashi gudunmawa gabanin isowar Sheikh Abubakar Giro Argungu malam yana kan hanya ko wata muna sa da kikoci don haka yanzu zan ka abin magana ga dokta in Allah ya yarda domin yi amfanar da muna roƙo Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya sanya muna albarka cikin abin na faɗa kuma ya ba mu ikon gyara mu yi ƙoƙarin gyara halayenmu mu yi ƙoƙarin gyaran tarbiyyarmu da gyaran tarbiyyar ƴaƴan mu Allah ya kama mu wannan shine abin da ake so kuma shine abin da ake so don haka zan ba da abin magana yanzu na insha Allah ga Dr. Suleiman Bawa Argungu domin a ci gaba da waɗakar da mata da lura da su ga abubuwan da muke da bukata mai sai da ku a kai. Gabanin ware karatu na yi magana akan cewa yana daga cikin alama ta wayewa da birnin ci idan an zo ana karatu kada a yi tsoro kada a yi tsoro sannan cikin abin da muke gaya muku gashi nan ana rakodin na karatun nan da Allah a yi kokari a dinga kulawa da kanku saboda kuma karatun nan za ka iya gani ne a sunna tv a manara tv ba za ka soke ganki ila wata kamar da bai dace ba yana iya haddasa muku matsala ba da mazajenku ya ce kin je kabi ji irin hitar da ga hana ana nuna ki a duniya ya ja muku matsala da ku da su da haka muna ba ku shawara da Allah ku kula da kanku kowa ya nasu ya ba da hankalinsa insha Allah yanzu nan ba tare da bata lokaci ba zan nika abin magana ga shi dokta ne ya yi da kimtsawa zan ba ɗaya dokta shi to muna roƙon Allah shi maka jagora kuma Allah shi ke maka gaba zan je don mu ci gaba da tattauna da su malam Sheikh Dr. Abubakar Giro domin mu tabbatar da su iso cikin lokaci Allah shi ma Dr. jagora Allah shi ke maka gaba ah, gaba ne ya fara bari mu ba na adadi ya fara karanta alƙur'ani